sosai tambayoyinta guda biyu ne na farko akwai mai zuwa mata a dare har kuma yakan kusance ta kuma ba mai gidanta ba ne tambaya ta biyu kuma tana yawan bleeding idan ranta ya ɓaci menene matsayin wannan tambaya na farko na abin da ke zuwa mata a magana mafi inganci na malamai wannan yana iya zama aljani ne akwai fatawoyin malaman makka da madina da aka tara mai suna fatawa ulama biladil haramai a fatawa ta 1546 an kawo fatawar Sheik abdullah bin jibrin alaihi rahmatullah allah ya ɗauki rayuwarsa shekaru kaɗan da suka gabata a cikin littafin yana cewa aljani yakan iya zuwa a siffar ɗan adam ya kusanci mace sannan mace aljana na iya zuwa a siffar mace yar adam namiji ya kusance ta wannan yana iya faruwa a samu alaƙa tsakanin namiji aljani da mace yar adam ko kuma mace aljana da namiji wanda yake dan adam wannan yana iya faruwa so da haka ba abu ne da yake mustahili ba ya ce abin da zai taimaka wajen magance wannan shine yawan riko da azkar azkar na safiya azkar na yammaci azkar lokacin bacci azkar na shiga banɗaki da lokacin fita da kuma yawan zama da alwala yana kare mutum daga irin waɗannan fitintinu din wannan shine hikimar da yasa muke karanta da littafin hisnul muslim min azkar kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alai a wannan masallaci dukkan ranar lahadi da tsakanin magariba da isha wannan ita ce hikima da don me manufaɗin a karantar da mutane addu'o'in da zai kare su daga dukkan bala'i da sharri da fitintinu na rayuwa da mutuwa da kuma sharri na aljanu na biyu tambaya akan cewa kuma takan iya bleeding na jini eh wannan bleeding din ma aljani yana iya sawa idan muka duba littafi na tawdihul ahkam na fadilatu sheikh abdullah bin abdurrahman ali bassam sharha ne na bulugul maram a mujalladi na farko a shafi na 297 yayi magana kan wannan matsala din a fili ya kawo hadisi na ummu salama radiyallahu anha riwayar bukhari hadisi na 127 wanda ummu salma radiyallahu anha ta zo take cewa manzo sallam Allah baya kunyan gaskiya in muka maka tambaya na mata sai ka rika jin kunya sai take ce masa hal alal mar'ati ma hal alal mar'ati gusulun idha idan mace ta yi mafarki kaman tana mu'amala da namiji kuma har ya zama wani abu ya fita a jikinta akwai wanka a kanta sai ce idha ra'atil ma'a in ta ga ruwa ya fita a jikinta za ta yi wanka wannan ke tabbatarwa hadisi na 127 a cikin bukhari cewa eh mace na iya yin mu'amala a mafarki da namijin da babu shi ko da aljani har ya kai wani abu ya fita a jikinta a cikin sharha na bulugul maram na tawdihul ahkam na sheikh al-bassam a wannan mujalladi na farko shafi 297 ya ce daga cikin irin wani akan samu matsala ko na aljani da yake iya kusantar mace so kula ga wannan in tana samun wannan kariya zama da alwala ko ba sallah mace za ta yi ba 24 hours ya zama daga alwala ta warware sai a sabunta ta na biyu zikiri na safiya Kulhuwa uku falaki uku nasi uku ayatul kursi kafa daya min babil misal su la ilaha illallah zuwa ƙarshe kafa daya ko goma ko ɗari a'udhu bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shai'un shay'un fil ardi wala fis samawati huwa alim kafa uku hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai irin waɗannan ko su aka rike ayatul kursi kafa ɗaya in Allah ta'ala ya ga dama wannan ba zai ƙara faruwa gare ki ba al'amari akan jini shin jinin na al'ada ne ko kuma ba na al'ada ba ne idan muka duba littafin dima'u tabi'iyya linnisa na fadilatu sheikh muhammad bin salih al-uthaymin al-wahabi at-tamimi rahmatullahi alai. ya yi magana mai tsawo a kan wannan littafin bai da yawa amma dukkaninsa iya da muhimmanci musamman daga shafi na biyar a littafi din har zuwa kamar shafi na goma sha bakwai har ya kawo mukarana ta inda ake bambance jinin al'ada da kuma jinin cuta jinin al'ada shine damul haid jinin cuta damul istihaba da yadda ake iya ganewa ala halin abin da ke da muhimmanci shine sai ki kula jinin nan kawai kan zo dalilin bacin rai ne e jinin da ke zuwa dalilin bacin rai to bai zama kalan ɗaya da jinin al'ada a wannan ba a cewa wajibi ne a kanki sai kin bar sallah a'a za ki yi sallah amma ki sabunta alwala inda kulli salatin sai a yi tsarki sai kuma a sabunta alwala na biyu jini yakan zo wa mace na al'ada a saɓanin kwanakin al'adanta dalilin stress ko wani wahala ko kuma wani trauma da ya faru gare ta ko wata jarrabawa yana iya faruwa a irin wannan hali idan wannan ne ya sa ya faru to babu kokwanto idan ya zama na al'ada ne zo a kwanakin al'ada ko kuma ya zama kalan al'ada ne to ana ana sa a matsayin al'ada don kwanakin al'ada na iya canjawa dalilin stress ko dalilin damuwa ko firgita ko canja environment ko canjin yanayi ko canjin abinci ko abin da ya kama da haka so ala'ayi halin dole ki kula wani irin nau'i ya ɗauka tukuna sai a yi hukunci akai. in kawai zuwa ya yi daga fushi ya ɗauki awa ɗaya biyu uku wannan ba jirin al'ada ba ne idan kuma zama ya na kwanakin to al'ada tana iya canja kuma akwai abin da ke gaggauta ta gabannin kwanakinta ya yi sai ta zo ta in ta zo kuma ya zama kalan ɗaya ne ana jinkiri har sai kwanakin da aka saba idan sun wuce sai kuma a ci gaba da yin sallah da wanka ko da ba ta dauke ba a nan ya zama jini ne na cuta ba na al'ada ba wallahu ta'ala a'lam na'am